الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان صدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه دلاله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفو والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفو والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يو الهميس من 27 ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubu daya da hudu da arba'in da uku wadda ya daidai da ishirin da takwas ga watan hudu miladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu kamar yadda bayani ya gabata jiya cewa sha Allah duba na ka nan yake kara kona wani sha Allah eh, gobe juma'a eh, za mu dakatar da karatunmu na tafsiri da muke a cikin wannan wata mai albarka muka yi na yamma da na dare shi kenan karatu irin wannan kuma sai baɗi in allah ya sa cikin rayayyu Eh, kuma kamar yadda aka sani ko da bayan sallah za mu ci gaba da tafsirinmu da muke yi don ranar juma'a da sauran karatuttuka wadda insha Allah bayan sallah muna ganin bayan tafsiri da ne ranar juma'a kuma akwai wannan littafi wadda na rubuta na gashi da mu karantar a duk ranar asabar ko talata musamman ma dai ranar talata tun da ranar alamis muna yin riyadu salihin kuma ba mu karisa ta ba amma ita ma dai mun kusan gama ba, saura kaɗan ne in muka gama ta ita ma littafin hadisi da mu saka ranar juma'a ta tafsiri ranar talata aƙida to tun da wani littafi na ya shafi aƙida mai suna mistahu talibi المسمى بالنجاة في اتباع السلف والدلالة في اتباع الخلف والقلوب في السالهين شيرا مسيقى ranar ثلاثة har illa ma sha Allahu saboda nan gobe muka yi karatu bayan juma'a da bayan sallar tarawihi to kenan kuma karatu da irin wannan na cikin azumi an rufe shi sai maganan sallan idi kamar yadda aka saba kowace shekara in ba yi ruwa ba karfe bakwai da rabi muke tada sallah wata kusaura kwata gwargwadon yadda lokaci ya bayar idan an yi ruwa kuma mukan sanar da mutane cewa kowa ya zauna a gidansa sai ruwa ya dauke kafin ya fito sallan idi idan kuma rana ta yi zawali har ruwa bai ɗauke ba to za mu bari sai washe gari ne sallar idinmu an gane wannan yawa lokaci dai wannan shine da muka sani kuma inda muke sallar idin shine kullum a gen village to bana ma a nan zami yanzu maganar da nake yi ma eh, ba sai fa eh, wadda ministry ne na gwamnati sun je sun share mana gurin an ɗaya dukkan dattin da fiyan loda ɗinsu da traktoci nasu da tifa nasu sai dai dama abinda da bayan rage kuma daga makwai almajirai suna zuwa suna kashi ta wannan kuma kun san mota ba za ta bitara tattara shi ba don sai mu da kanmu shi ne aka ce kowa ya zo da shebur alhamdulillah wasu ma sun yi har wajen sun kai sha ɗaya har ma da ɗan wani abu suna ta daidewa amma dai ba su gama ba gobe za a koma shine muke gayyatar ku waɗanda za su fita itikafi yau ko gobe to muna gayyatar su masu je wajen wannan shara idan mutum yana da shebur ko manjagara ko wulbaro ko ma wani dai abu da zai ɗiba dai ya je da shi akwai kuma itatuwa da muke kafawa wadda su ne muke wayar na wayan makayi saboda idan an yi shi a ƙasa za a yanka mutane za su ka tuntube suna yanka ya sa muke bi ta sama wani kuma da ke kusa mutu wani rami a bi shi ta kasa eh, ta wannan shi ne eh, shirye-shiryenmu kuma kafin mu ci gaba da tasirinmu eh, ku duba mana ta hafa duk wanda zai shiga cikin abin da muke ba ku yanke shi ba ne yana cikin awa gudanmu abin da ya faru jiya da daddare lokacin sallan tahajjudi ya kamata na danyi ƙarin bayani saboda ƙarerai da wasu marasa tsoron Allah suke yadawa saɓanin abin da ya faru ko ya uku a daga dai ba wasu 'yan bindiga da suka zo mana nan anguwa ba kuma wani harbe-harbe da aka yi harbi ɗaya ne aka yi wannan kuma ɗan garin security ne ya yi lokacin da ya ga mutane suna ta guje-guje ya yi wannan harbi hasali ma mun hukunta shi hukuncin da ya dace da shi wannan shi ne eh, cewan 'yan bindiga sun zo har sun kwashi mutane sun tafi da shi wannan wasu tsinannu ne kawai marasa tsoron allah suka yada wannan ƙarya wadda ma yanzu babban sharrin wannan zamani da fitinansa shine ƙarya mutane ba sa tsoron Allah abinda ba a yi ba su ce an yi wadda aka yi su ƙara shi su ƙara shi su faɗaɗa shi su yi exaggerating ɗinsa haka mutane suke to mai ƙarya ne ɗan wuta ne ba wani mai ƙarya da ne cewa zai je aljanna haka nan ku yi hatira masu yada ƙarere kuma kuma mutane ya kamata ku zama jarumai dan dan kun ji motsin wani abu kawai wani yaro ko gatiya ta biyo shi ko eh, yana bacci ta hau kansa ko kare ya biyo shi ya shigo cikin ku a guje kawai kuma ya kula a guje Ba wani sakarci ne kana sallah kana masallaci sai ka tafi a guje na gaba da kai ma in ya gano ka shi ma ya fita wancan ma ya gano ka ya fita in aka ce maka me faru ya ce baka sani ba wai kaga ana gudu ne ma kai gudu wawa dabba kawai ana gudu ne kai gudu ah in ka ga mutane suna gudu ka koma gefe ka tsaya ka ba su guri har sai ka san me koro su tukunna sai ka san me koro su in harbe harbe ake ka tsaya guri guda ka kwanta ka ga yadda za ta kaya haka ake a wata yau babu kaɗan rage kaɗan yana ɗan fitawa gaskiyar magana abubuwan da mutane suke wa ƙarya ne babu gaskiya cikinsa kuma ku ga naunin jiyo ne ku da kuke nan ko ba ku ga naunin jiyo ba ne wasu ma suke cikin masallaci ko sallan ba a dakatar ba an ci gaba da yin sallah an ci gaba da yin sallah sai na ne yan bindiga suka zo daga ina nan zamani yana dauke da sharri la ka tsare mu Allah mu ci gaba da karatun mu muna cikin suratul anbiya eh, insha Allah da mu ci gaba daga kadan rage kadan da Allah har yanzu yana dan eko din mm mutashi mu tashi ko? a suratul anbiya haka ne aya ta 91 ne ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتي أحصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها ومنها آية للعالمين الله يكي والتي أهفنا الفرجها ونفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين lalil Allah ya ce ka ambaci maryam da ɗanta isa to kaga wannan da annabi isa ya zama shine cikon annabawa na goma sha biyar da aka ambata a cikin wannan sura mai suna suratul anbiya wato sura annabawa shine na sha biyar a jerin annabawa da aka ambata tun daga farkonta har zuwa wannan aya ta tasa'in da ɗaya kuma yana ganin kamar shi ne annabi na ƙarshe ina jin da aka ambata a cikin wannan sura ɗin sauran annaba an riga ambace su irinsu annabi nuhu irinsu annabi ibrahim nili isaac annabi musa annabi loto zulkifil ga sunan da sauransu ala ce wadda ta yi na farja wadda ta kiyaye al'aurarta ba ta yi zina ba kai aure ma ba ta yi ba domin ta maryam ta shagaltu da ibada ta shagaltu da hidima ma masallaci na baitul maqdis waɗannan abubuwa sun hana mata yin aure ma Allah ya ce na fiha min ruhina mun mata furi wanda ne busa a tsoke baki a fitar da iska yana ke ce masa fura kama wani shi ake ce masa nafku na mala'ika jibrilu da ya mata ya yi furi ɗin ne a aljihun riganta wannan furin shi ne jihar ma'aifanta sai ta ɗauki ciki a aifanta kuma ta ɗauki ciki ne da ruhu takwini da Allah ce kun kasance sai ya kasance an gane wannan ruhu takwini kasance sai kasance kamar yadda annabi adam da aka tara ƙasa aka ce ya kasance sai kasance kamar yadda sama da aka ce ta kasance sai ta kasance to wannan shi ne wa nafakhna fiha min ruhina mun hura mata aljihun riganta ya je har zuwa ga mahaifarta sai ta ɗauki cikin annabi isa ta aife shi ala ce waje alnaha mun sanya ita maryam wabnaha da ɗanta shi annabi isa kenan ayatar su zama aya lil'alami ga sauran mutanen duniya ya zama abun mamaki tun daga zamanin ta tashin kiyama duk wanda zai karanta wannan kisa zai sha mamaki ta yi ciki ba namiji ta aike shi babu uba ta wannan aya ce abun lura ne ya nuna girman ikon Allah cewa yana aikata abin da ya so kamar da ya halicci annabi adam ba uwa ba uba ba uwa ba uba daga tsaka. ce da aka ce masa kon kasance sai kasance na ci gaba إن هذه inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun kalma ta umma a cikin ƙur'ani ta zo da ma'ana da yawa daga cikin ma'anan da ya zo tana ɗaukar ma'anan addini addinu addini ita kalma ta ne ta umma kamar yadda wannan aya ɗin yawa-yawan malaman tafsiri sun fassara ta da menene addini cewa inna hadihi ummatukum lalle wannan addini na naku ummatan wahida addini mai ɗaya wa ana rabbukum ni ma ni kadai ne fa ni ku bauta mini wasalan ya dace ko bai dace ba ya dace ya dace yawan su za su ke fada naka umma anan ma'anarsa addini inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wannan addini naku guda ɗaya ne ba maganan ƙungiyoyi kaji ah to ma aka fasa da ɗaya malan da yake ɗauka na al'umma cin wani al'umma ta ku al'umma ce guda ɗaya al'umma guda ɗaya kan me a kan addini ɗaya kan addini shi ne musulunci da haka duk wata ƙungiya ba san da ita ba kowace iri ce ba kowace iri ce ƙungiyar ɗariƙa ce ƙungiyar izala ce ƙungiyar shi'a ne ƙungiyar naƙashabandiya ne ƙungiyar maturidiyya ne ƙungiyar hallutiya ne ikhwaniya ne duk wata tsiya ba san da ita ba wasu mutane suna suka yi kofi suka kinkishe ta amma abinda Allah ya sani inna dina inda Allahin Islam inna dina inda Allahin Islam to kaji ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام الدين أولا الله دي درجي شيني مسلنشي بابا انتافيت كنجو منافقان الله بابا انتافيت نو انتافيت نو انتافيت أوه. addini a wurin Allah menene islam musulunci kuma wa man yabtagi ghayra al-islam dinan duk wanda ya nemi wani addini wai ya zama addini ya zama addini falan yuqbala minhu Allah ba zai karba ba kuma in yayi wannan addini din har yadda yayi shi wa huwa bil akhirati min khasirin shi dan wuta ne kawai inji Allah yana cikin asararru yan wuta kaji kai dan intafe kaji wani shashasha sai wa to ai wannan fassara ne eh, da san zuciya ai ba mace in tafid ba to kai dan uwa ka a mace dariƙar tijaniya ne kake yi wayan da gida a mace dariƙar tijaniya ne kake yi mara kunya Yeah. Hmm. <laughs> na na aran albani ne daga jin da yan kungiya suka haɗe masa baki zai ce ta kudan uwarku kuna bin junan ku sallah ne a <laughs> ga albani a fata yi ne ni ma na yi aro da yau kwaya kuri aro da yi ce kudan uwarku yan kungiya kuna yan kungiya kuna bin junan ku sallah ne har yau ni da ku haɗe mun baki <laughs> ko wannan ɗariƙar da kuke ta yi wayan bace ta kowa kura ne ko hadisi kamar yadda ba ambace ta ba ta zama bidi'a haka nan ba ambaci in ba ta zama bidi'a a shi kenan ba ko amsan ba ta fito ba ai rashin ambatanta ne ma ya sa ta zama mai kenan bidi'a ɗin ba shi da kasance bidi'a ce haramun ce hayaniya ce shi ne wai wai wai wai wai ji fasarar son zuciya ai wai ba ba internet eh babu haka nan ma babu tijaniya a qur'ani amma ko bid'a ce kasancewa ma babu sunan da ke tabbatar da ita ne ne bid'a da wai da yake da mala ibrahim ko ya kace mala ibrahim haka ne ma <laughs> Allah ya zawaka amin ah, daga cikin ma'anan ita wannan kalma ta eh, umma akwai aljama'a minan nasi jama'a kuma mutane sun fi sanin wannan Eh, umma da jama'a kamar da Allah yake cewa walamma warada ma walamma warada ma madiyana wajada alaihi ummatan minan nas yawa cikin suratul qasas yayi ababan ayi yayi ai ka zo kan aya kuma an samu abin da ake so eh walamma warada ma'a madayana وجد وجد منين عليه أمة من الناس وجد عليه أمة من الناس يسكون آية أي ألا يتي lokacin da ya zo shi annabi Musa ya zo wata rijiya a Madayana a Falasɗinu kenan ya dan samu waɗansu wasu mutane suna shayarwa ummatan kaga jama'atan kenan minan nasi waje da alaihi ummatan minan nasi yaskun ya samu waɗansu mutane suna shayar da dabbobinsu ba nan ne tare da waɗansu 'yan mata har ya sayar musu ba to a nan umma nan yana nufi mai kenan jama'a yawwa yawwa sannan umma yana ma'anan cewa mutum nagari salihi mutum nagari salihi shi kadai ana ce masu al'umma kamar da Allah ce inna ibrahima إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا الله إن إبراهيم كان أمة قانتا lillahi halif shi kadai al'umma ne mai tsoron Allah mai tsara dokokin Allah shi kadai al'umma ne shi kadai al'umma ne jama'a ne sai sa Abdullahi Mas'ud ya tashi kaba hujja akan cewan ba an ce a haɗu akan jama'a eh, su haɗu akan gaskiya ba ya ce aljama'atu ma wafaqa alhaqqa jama'a shi abin da ya dace da gaskiya wa in kunta wahadaka ko kai kadai ne kai ka zama jama'a to wanda ya kauce maka shi shine kauce jama'a ba gane wanda ya saba maka shi ya saba ma jama'a kaga kai kadai kenan ka zo mai kenan jama'a kamar yadda Allah ya ce inna ibrahima lalle annabi kana ummatan ya zama jama'a ne shi kadai kuma qanitan me kaskantar kai ga Allah eh me kuma ne da mushriki annabi ba mushriki bane awwa so da da ka ce a hadu jama'a musulmi su hadu ba suna nuna a hadu kan ƙarya bane ko kai ka dauki gaskiya kai kai duk wanda ya saba maka shine ya saba ma al'umma kai ne al'umma din kun gane ne ko gane bane in ji in jiwa Allah ya sauki ya jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdaka ko da kai kadai ne eh me hujja inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa to wannan shine sannan daga cikin ma'ana na umma yadda zuwa cikin qur'ani akwai shinin minar zaman hinun minar zaman kamar yadda Allah yake cewa wa qala allazi naja minhuma wa qala allazi naja minhuma wa dhakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi na'am أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أي فكاغنا كنان حين من الزمان ألا أنا بعد قصة النبي يوسف عليه الصلاة والسلام da na kurkuku da wadda samarukan da ya zauna da su guda biyu wadda suka yi mafarki ya fassara musu bayan sun fita daga kurkuku din abin da ya gaya musu kuma a fassara mafarkin ya tabbata haka ne to shikenan sarkin gari shugaban kasa sai mafarki sai mafarki kuma ya tambayi malaman gari yan bidi abokaye suka ce ba za a daga su a halamin suka ce kawai yaya mafarki da bai da fassara wannan abin da yi sarki da ya ce ba za su iya ba ya suka bata suka ce a daga su a halamin yaya ne kawai da ake gani a mafarki shi ne bai da ma'ana to wannan shi da ya tsiran bayan a gwargwadon fassarar da annabi Yusuf ya masa cewa da ya tsira kuma ya tsira har yake masa wazkurni inda rabbika to shi da ya ji sarkin ya tambayi waɗannan malaman gari yan bid'a yan tsubbu bokaye yan kifadi ba su zan mafarkin ba kuma suke su nuna ba su sani mai suka ce ah, a yaya mafarki ne ko bai da ma'ana shi yana jin haka sai ci a ah, wa qala allazina ja huma. sai ɗaya daga cikin waɗannan mutane biyu da ya tsira wadda ba da ummatin me ma'ana wadda ba da ummatin ai zakara ba da hinin minan zamani sai ya tuna bayan ne bayan wani lokaci sai ya tuna wa ya tuna yusuf can yusuf ba ya san fassarar mafarki in aka je aka same shi zai fassara kawai sai sai fa arsuluni ku aike ni dan jin tawo muku da fassara shine kawai tafi kurkuku bayan ya fita shekara da shekaru ya manta da Yusuf ma kurkuku malaman tafsir suke cewa Allah ya jarabi annabi Yusuf ne lokacin da wannan zai fita sai ce masa واذكرني عند ربك وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان عجبه عجبه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. كان أبوك يدوانا أبوه. bayan fitan wancan yana ciki wasu ka ce shi da tara ma lokacin da shi wannan zai fita wanda ake da yaƙinin cewa zai tsira shi ba da a kashe shi ba zai ma koma bakin aikinsa na shayar da sarki sai yusuf ya ce masa in ka je ka ambace ni wajen shugaban kasa ka ce ga wani wanda aka zalunce shi yana kurkuku shekara da shekaru ka gaya masa Ta wannan sai zanto kaman yusuf kaman ya manta da Allah ya nemi taimakon wani da Allah ba shi Allah sai mantar da wannan da ya je ba bai ma tuna da su ba zai gaya masa Allah da iko sai da wannan mafarki ta su ko bayan shekaru bakwai ko tara ma ko goma ma tukunna sai tuna a ah, ashe akwai wani manyi zaman kurkuku da shi sunan san su ya san fassarar mafarki ko aike kenan ce ta muku da a ga jarabawa ko sai sa kullum mu dogara ga Allah wallahi in Allah ya kare ka ba ba wanda ya sai maka wani abu in Allah bai kare ka ba in duk duniya ne nan gatan ka ne sai su manta da kai Allah sai su manta da kai kai ko wani abu wani abu ya dai wani ya dauko ya baka Allah ne yasa ya tuna da kai ya baka in Allah bai sai ya baka ba ma da tuna da kai sai ya gama rabon ma sai ya gama rabon ya ah, ka ga wani da ya kamata a ce ai an bashi to Allah bai so a baka ba ko gane ba ne to da ni'ima ba ta zo ni'ima cikin ni'ima ladina jamin huma ɗaya daga cikin su wanda ya tsira ba kashe shi ba wadda kara ba da ummatin ai ba da hilimin min zama sai tana bayan tsawon lokaci to kaga nan ba da ummatin ai ba da hinin min zaman bayan wani lokaci kaga umma kenan yana ma'anar ne kenan anan eh eh yana manan lokaci lokaci sai Allah ya ce mun ƙare inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'buduni addinin ku nan addini daya ni kuma ni ne ubangijin ku ni daya inji Allah fa'buduni da ka ku bauta man ne kadai an gane wannan shi gaba malam wa taqaffa'u amrahum بينهم كل إلينا راجعون الله يكي وتقطعوا أمرهم بينهم زو كيف طيب، ما قبلها نزو وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا raji'un nan Allah yana ba da labari halin da mutane suka shiga bayan annabawa bayan manzanni sun zo da dalilai da hujjoji na kada a rarraba dukkan annabawan Allah in suka zo suna hana rarraba ne a addini suna hana rarraba addini sai zama Allah ya fara gabatarwa ayan da ta wuce inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'buduni dan Allah ya faɗi abin da annabawa duk suka gaya wa mutanensu ku haɗu kan addini guda kada ku rarraba to kuma za ta samu akasin haka bayan annabawa ɗin wata ƙaƙƙawu amurahun bainahum sai suka rarraba suka rarraba suka zama ƙungiyoyi ƙungiyoyi a tawa'if suka zama kungiyoyi kungiyan kaza kungiyan kaza kungiyan kaza kungiyan kaza har ma zanto kullu hizbin bima ladaihim farihun ilaihi wattaqun na'am ولا تكونوا من من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكل حزب بما لديهم فرحون واقيم الصلاة ألا تقول خير الصلاة في شيء من ايه ولا تكونوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب bima ladaihim farihun Allah ce musulmai ku tsaye da sallah kar ku zama kamar mushrikai da suka rarraba kowa da abun bautarsa kowa da hanyarsa kowa da ɗariƙarsa kar ku yi haka har suka zama kullu hezbin kowace ƙungiya kowace ɗariƙa bima ladaihim farihun suna alfahari cewa su ne daidai dan uwansu bacacce ne kowace kadiriya tana cewa ita ne daidai ƴan tijjaniya batattu ne Ƴan tijjaniya suna cewa su ne daidai ƴan kadiriya batattu ne izalan jos suna ce su ne daidai izalan kaduna batattu ne izalan kaduna suna ce su ne daidai izalan jas batattu ne yan hallutiya suna ce su ne daidai yan nakashibandiya batattu ne yan nakashibandiya suna ce su ne daidai yan hallutiya batattu ne yan shiya suna ce yan shiya kusan kungiyoyin shiya ya fi goma ya fi goma da rabon su mm. to kowace ta cewa ita ce daidai dan uwanta bacecce ne har ma da kafirta juna muna kafurta juna ku karanta littafin su kuje wanda ce kai kafiri ce kai ma kafiri ne hmm. wanda ce kai zindiki ne ce kai ma zindiki ne duk an yi wannan duk wannan mun karanta mun gani duk an yi wannan ta Allah ce ku musulmin hakika na gaskiya kar ku yi haka eh ku addinin ku ɗaya ne abin bautan ku ɗaya ne ba maganan kungiya ba kungiya kun ji gane ba gane bane ba kungiya ko mun kyawun sunanta ba gaskiya ba ce awa musulunci ne kawai gaskiya kun gane ko mu gane ba ne wannan fa muna faɗa ba tare da tsoron wani ko shakkan wani ba duk abin da dan kungiya ya je ya faɗa ka ce an zage ku eh an zage ku ba shi kenan ba ne ka ce an bakanta ku eh an bakanta ku ka ce an muna eh an muna na ku in dai faɗan gaskiya shi ne wani duk mun ɗauka mun yi mun yi ba shi kenan ba ne amma mu Allah ba dan kungiya bane sabansa ba ɗan kungiya bane mu kuma an ce mai koyi da shi ko mai koyi da kulafa'ur rashidin sabansa don me a ciki kuma mai koyi da shi laqad kana lakum في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله أسوة حسنة لمن كان لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أوا يا إيمالا الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله كوموا مني حقيقة كنا دعبون أبون كوي كتاوى shine manzon Allah eh, kaji in dai abin koyi ne mai kyau wane ne manzon Allah ba wani shugaban ƙungiya da aka aiko mana ba zai aka ce mai koyi da shi ko na ƙasa ko na jiha ko na local government ko na anguwa ko ma wane ne ba da aka ce mai koyi da shi abin koyinmu manzon Allah annabinmu manzon Allah manzonmu manzon Allah shugabanmu manzon Allah shi kenan an gama fa an gama ba wani fa ba wani na biyu ba wani kishiya ga manzon Allah bai da kishiya kamar yadda Allah bai da kishiya manzon Allah ma bai da kishiya shi kada ya ka aiko kuma ba aiko shi da kowa ba kun gane ko ku gane bane in shi Allah bai da kishiya to manzon Allah ma bai da kishiya in ka ce la ilaha illallah shi kadai ne kawai da aka ce muhammadu rasulullah babu tijjani a jikinsa babu in yasi a jikinsa babu a alluta a jikinsa babu a imma a jikinsa shi kadai ne eh. <laughs> wala shi kadai ne wahidun eh, fi risalatihi wahidun fi risalatihi shi kadai ne a manzancinsa hmm. ba shirku bai da abokin tarayya yawa sai sa daga cikin sharaɗin manzon Allah shine al-ittiba'u ma'ana ittiba'u ka bi shi abin da zo da shi yawa ka bi abin da zo da shi duk wani abin da wani ya zo da shi in ya saba wa manzon Allah ba a bi ka ji ya fa in zo da abin da ya saba wa manzon Allah ba a bi in kuma ya zo da abin da ya dace da manzon Allah to ba shi aka bi ba manzon Allah aka fi wala الرسول rasul na'am وما نهاكم وما نهاكم عنه فانتهوا جيد جيد واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب كاجي ألا شكوموا مني أبن من الله يزومك دشي كوريكي أبن bai ba ku ba ku ya kuri shine ne da ya hana ku kenan abinda da bai ba ku ba ku yi eh, eh, wa in to dai ohu ta ta zo Allah ce in kun bi manzo Allah kun shirya shi kadai ne kawai duk duniya aka ce mun bi shi mun shirya shi kadai ne amma kowa fafatake ne lalube ne a duhu haka ne ka gani haka ba fafatake ne babu tabbas amma manzon Allah ba garanti hakika in ka bi shi ka shirya wayan ta da yoho ta tafi in dai kun bi manzo Allah kun shirya amma bayan shi babu wani mutum da aka ce masa kawai ka bi shi ka shirya babu shi har sahabbai balle kuma yan baya eh, Allah jikan Imam malik yace ce wa ma minna illa raddun wa mardudun alaihi illa sahiba hazar kabar sai nuna kabarin manzon Allah yace ce mu. malamai da sauran mutanen duniya zai mai da raddi kuma za a mayar masa da raddi manzo Allah ne kawai ba a mayar masa da raddi in ya faɗa haka take amma ko mun girman malami za a mayar masa da raddi ko mun shahararsa ba ko yana da wani certificate na ƙarya in yayi ba daidai ba sai an mayar masa da raddi haka addinin yake haza zikiru man ma'iya wa zikiru man kabli Ne aka ce ba za su kira wa zikirman kabli kula hatu burhanakum in kuntum sadiqin eh, neman hujja neman dalili haka addinin yake eh, wa taqattu amrahum bainahum suka saba suka yi kungiyoyi a tsakaninsu Allah ce to shikenan wa kullun ilaina rajin kuma duk wurin mu da su da sai mu musu hisabi eh, Allah duka kungiyoyi da su dawo wuri na in Allah zan musu hisabi sai sun faɗi dalilin rarrabuwa sai kun faɗa ne raba ku Allah ne ba ɗaya ba alƙibla ce ba ɗaya ba ƙur'ani ne ba ɗaya ba manzon Allah ne ba ɗaya ba addini ne ba ɗaya ba aƙida ce ba ɗaya ba sai kun yi bayani Kullum ilaina raji'un ki dukkan ku da ku dawo guri na yana muku hisabi eh wanda ya tsaya kan na manzon Allah aljanna wanda ya kauce na manzon Allah wuta wuta wannan ne kawai ba wani ba wani sansa no excuse yawwa ci gaba malam ci gaba فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فإنا له كاتبون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن fala kubura na lissa'i wa inna lahu katibun wa inna lahu katibun Allah ce to duk wanda ya aiki na kwarai ya bi manzon Allah bai yi kungiya ba bai yi dariƙa ba ya tsaya akan na manzon Allah ba shine amalu salihi ba don duk wani aiki in ba na manzon Allah ba ba salihi bane kishiya ne wa manzon Allah kishiya ne faman ya amal min salih duk wanda ya aiki na kwarai wa huwa mu'min yana mai imani da manzon Allah cewa dan aikan Allah ne manzon Allah ne kuma Allah yake bauta fala kufrana da sa'i ba za a butulce mu aikin sa ba za a bashi lada ba za a butulce ba ce da yi ba a Allah ya san kai sai da ka lada eh ba butulcewa ba musu kayi an rubuta kuma za a baka lada a ah, alal wa inna lahu katibu yace abu da kai yayi aikata don mun ma rubuta inji Allah mala'ikun Allah sun rubuta yana nan eh wa inna lahu katibu Allah ai muna rubutawa ma ana rubuta ta wani hannu hannun ma yalfiz min qawla illa ladayhi rakibra to mala'ikun suke tare da kai sun rubuta ya ga kowa mai sani ana rubuta aikinsa in kayi mummuna an rubuta in kayi kyakkyawa an rubuta akwai ranar da za a fito maka da littafi a ce maka ikira ake ta baka ka fabi na suka na ألزمناه طائره في عنقه نعم ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا شكرا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله أكبر الله يتي وكل إنسان ألزمناه طائره في أنكي إيه؟ ويوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك يوم عليك يوم عليك حسيبا Allah ce kowane mutum ran tashin kiyama dai zo da aikinsa fayil ɗinsa takaddunsa a rataye a wuyansa a da a rataye ya maka da gani ba tambaya duk document ɗinka suna nan intact ba yi losing ɗin wani ɗaya daga ciki ba suna nan sai a ce to ikira baka karanta littafin ka da kanka kai da kanka karanta ko baka iya karatu da rubutu ba in kai ne ajhal min abi jahil a duniya tsoron tashin kiyama sai ka zama qari'un sai ka zama ne karatu sai ka zama ne karatu sai karanta kuma dole karanta karanta rana kaza na yi kaza rana kaza na yi kaza rana kaza na yi kaza ana ce kai da kanka ka isa kai wa kanka hisabi shin makoman ka wuta ne ko aljanna ne kai da kanka zaka ce wallahi ma da na cancanci na cancanci wuta kai da kanka zaka faɗa baka ji wannan iska bai ce su wuta ko ta hundu sai sun shige ta in mata in mata ce ta kofa kuma gaskiya ya faɗa sai sun shiga shi kansa ai ya sani a wunti aka kashe shi a wunti yawwa aikin su kenan kashe mutane sace sace shaye shaye shi ne ke cewa su wallahi ya san makoman su ce ko ta windo ko ta windon wutan jahannam sai sun shige ta in ma ta kofa ta cika kaga shi da kansa shi da kansa shi da kansa ranar mutum shi da kansa ka jira cewa mali hazal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعصاها ووجدوا ما لكرنتا ووجدوا ما ووجدوا ما عملوا حاضرا ما هذا الكتاب يأتي وانا ولا إلا التافيني فعل لنسبة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة kabiratan ko dan ko dan fayin haka bai bari ba da wala yadhlimu a haida. Allah baya zalunci abinda kai ne aka rubuta maka la yughadiru sagiratan wala kabir bai bar karamin laifi bai bar babba ba duk gashi nan yazo eh da karami da babba gashi nan a fayan ɗinka ba ƙari ba rage wanda kaga an rage la'alla sai wanda Allah ya gafarta maka amma duk wanda ba gafarta ba gashi nan yana nan amma wanda aka gafarta Yan Allahu ma yasha wa yuthabbit wanda Allah gafarta maka ya share wanda bai gafarta ba fa yana nan inta a rubuce eh ci وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un annahum la yarji'un Allah yake duk mutanen da suka yi laifi a nan duniya muka halakar da su ko suka mutu suka dawo wurinmu to ba komawa duniya kuma ba komawa duniya an gama a yanzu wadda suke mutuwa ba kullum ana mutuwa ba waye ya dawo Sadaka Al alazim Allah ya gaskiya ba ka dawo ba kasan lahira wasu za su yi burin su dawo eh, za ce ina, na amur saliha walau tara it النار فقالوا يا ويلنا نرد فنعمل يا ويلنا نرد فنعمل صالحا غير الذي كنا نعمل إنها بزي والله رياش اعتذرت ارجينا نعمل صالح أما سوسي ويأيكينا قري أما كينا a wani haya ko da malami kai karanta a mai da mu za mu yi wani aiki ba irin wanda muka yi da ba ba za mu yi kafurci ba sun je sun gani ko ba za ka dawo ba dama ya aljanna aita yi yu'minuna bil ghaibi ne eh wanda basu gani ba suka yarda ba mu ga aljanna ba mun yi imani da ita ba mu ga wuta ba mun yi imani da ita ba mu ga suradi ba mun yi imani da shi ba mu ga Allah ba mun yi imani da shi to dama aljanna to da suka yi imani ne da gaibu ba su gani ba ga mu suka yarda amma wanda yake shi da ba sai ya je ya gani to ka je ka gani ko ba za ka dawo ba ba shi kenan ba ka gani din amma ba da ka dawo ba ka yi asara ka yi asara rayuwanka eh haramun ala qaryatin Allah ce ya haramta ga waɗansu mutane da suka rayu a wani gari ko wani birni ko wani ƙauye ko ina ne ma a halaka na muka halakar da su to annahum da yarji ba su dawo duniya ba kuma ba dawowa hmm. ba ba dawowa sam sam sam sam eh maganan dawowa ka tafi kenan eh قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى إلى ميقات يوم معلوم هكذا الله تيكا جامس كيما الله إن الأولين كاغا نفركو الأمم فركو والآخرين لنكر شيء لمجموعون على كثيرا تارسو إلى ميقات يوم معلوم أولا لوكتي كي يدد سننه هنا لن تشين قيامة سيأنت دكا إنك تاركوا بعد أوه an gama eh, hatta yi za fi a nan za mu tashi gobe ya ajuju wa ma'ajuju kuma shine karatu na ƙarshe a wannan ramadan din aya ta tasa'in da shida bayan juma'a za mu yi insha Allah ana karanta mana amin amin ana ce da a fara azumi za a fara to gashi an fara ana ce a mun yi kai biyu mun kai to yanzu muna 27 saura kwana uku ko kwana biyu shi ke haka duniyar take haka duniyar take gudu take eh ci gaba malam assalamu alaikum wannan tambayar mutum zai iya barin yin sallan tarawih ya yi tahajjud kawai kun ji abin da yake cewa mutum zai iya barin sallan tarawih ya yi tahajjud kawai yi mana sosai da ta tahajjud da tarawih duk ma'anarsa duk sallan nafila ne wa illa iyaka kawai bambancin ana ce masa tarawih ne dan in an kai cikin ramadana an gane na farkon dare amma duk tana da cikin shekara sunansa tahajjudi wa min al-layli fa tahajjad bihi nafilatan laka to Allah ya manzan Allah saraka da ka yi in ka hada biyu duka nafila ce lada ne yawa amma muna fata dai ba abin da ya faru jiya ba ka tsoro kake gudu ka gudu ba kuma sannan wasu mutane matsorata ne ko ka gudu za ka mutu ko ka mutu a ɗakin kama za ta bi ka ba ku jin wani ɗalibi ɗan sokoto yana ukraine din nan kwanan da aka fara fada da rasha ya taso yana zuwa sokoto da ya zo kwanansa sa biye mutu kwanansa sa biye mutu shi ya gudu ya gudu ya yi gudun mutu a ukraine ya zo kuma sokoto ya mutu to sai yaya ah, ci gaba da abun ka ba lan ta muta nafsin illa ba wanda zai mutu ya sa ya kare kawai ka sake ka sake kai yaro ka sake zuciya ka yi rayuwanka kwanakin da aka ɗiba kwan ba sun kare ba za ka mutu ba ana muzuru ana shafu kuma duk hatsarin da ka shigan kwanan ka bai kare ba za ka fita da Khalid ibn Walid Saifullahi Masulul wanda ake ce takwazin Allah zalare shine komanda ba wani komandan da ya yi yaƙe yaƙe ci nasara a zamanin manzo Allah da zamanin Umar da zamanin Abubakar kaman sa amma ƙarshe a Madina ya mutu akan gadan sa yayi burin yayi mutu shahada wurin yaƙi amma ina ya mutu akan gadan sa to dama Allah mazala ce duk wanda ya ni ya roki Allah ya mutu mutuwar shahada to ko a gadan sa ya mutu ya mutuwar shahada da aka kali ya mutuwar shahada amma a gadan sa a gadan yayi bismillah mana ya ba ce mutum zai iya shiga wato zuwa wajen tafsiri din nan a duniyar shiga kafi zai tsawon lokacin tafsiri ya fita a ita ko na awa da ana yi amma dai ya to ka keɓanta da ibada ce wata ibada ta musamman ibada ta musamman nan kuma shine nafila ko karatun qur'ani ko ambaton Allah amma ba ka dauki jiya cewa jin tafsiri kawai shine eh itikafin ka ba a ci gaba ce na suna faɗa masa addu'a da mutum zai yi don ya sai sabon gida ko sabuwar mota sabon gida dai mutum ya yi abin da zai ce a uzu bi kalimatin lahi ta ma min sharri ma khalaq wannan shine sabuwar mota kuma idan ka zo eh, hawanta sai ka yi addu'a Allahu akbar Allahu akbar subhanallazi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin inna ila rabbina lamunqalibun اللهم انا نسالك fi صبرنا هذا al-birra wa taqwa min al har ya zuwa karshe dai in za ka yi tafiya abin da ake so kenan da abun hawa a takaice za ka hau kai addu'a ga tambayar yin kabbara da mutum zai idan ya taso daga jasatul istra ko yana zaune zai kabbara ko kuma sai ya miƙe zai kabbara a'a lokacin da ka taso za ka yi kabbara ba sai ka miƙe ba tukuna lokacin tasowa a hadisan da suka zo aka ce mazala yukaddiru hina yarka'u wa yukaddiru hina yasjudu wa yukaddiru hina yarfa'u ma me na hina a lokacin da zai yi wannan aiki dan shine hina an gane wannan to lokacin da zaka dago to lokacin da kai kabbara ba sai ka gama miƙewa ba tukunna an gane wannan A ta malikiya da suke ce wai sallah ne raka'a hudu idan an yi zaman tahiya na farko to in za a miƙe zuwa raka'a ta uku to wai kada a yi ƙabbara daga ƙasa sai an miƙe tukuna ka tsaya ka daidai ka yi wannan ra'ayi ne ba hadisi a kai ya saba ma hadisin manzon Allah ba ra'ayi ne sai za ka gamu daga ƙasa muke tasowa da ƙabbaran mu ba sai wai a malikiya alaman kana da ilimi ka sani eh ka tsaya tukuna ka ce abin to ba hadisi ba ne, ra'ayi ne mu kuma ba bautar da mu da bin ra'ayin wani ba ko an bautar da mu qala Allahu qala rasuluhu Allah ya ce annabi ya ce iyakar ta kenan ba mu san na uku ba mu san ƙari shine wannan ci gaba ta mai eh, matsayin mutumin da yake aibanta halittar mutane a ne aibanta halittar mutane yana aibanta Allah ne domin duk mutumin da ka gan shi ba shi ya yi kansa ba yana cewa Allah baka iya halitta ba kayi wani mummuna kayi wani siriri kayi wani kato kamar giwa kayi wani dogo kamar rakumi kayi wani gajere kamar wada wannan aiba Allah yake aibantawa ba kowa bane kuma ba mai yin haka sai jahili yawa ba mai yin haka sai mai jahili yawa ko gani kai wani an jarrabe shi da wata cuta sauka abinda manzo Allah ya karantar me za ka ce alhamdulillahi lazi afani mimma mimma ta dihi na ina godiya ma Allah da ya warkar da ni da abin da ya jarrabe ka da shi ai jarrabawa ce alhamdulillah lazi faddala ni ala kasirin min ibadin salihin in ka ga wani da wani irin halitta ga kuma na kali ta yake cito. ina godiya ma Allah da ya fifita na kan bayinsa da yawa salihai za ka ga wani salihi ne ya fi ka taƙawa fi ka komai amma sai ka ga ka fi shi kyau ko ka fi shi kuɗi ko ka fi shi lafiya me kai wa Allah ya baka wannan in kyau ne me kai wa Allah ya baka in kuɗi ne me kai wa Allah ya baka in sarauta ne me kai wa Allah ya baka ga bayin Allah masu tsoron Allah taƙawa bai ba su ba kaga dole kace alhamdulillahi alladhi faddalani ala kaseerin min ibadi salihin ina godiya ma da da titita ni da wannan ni'ima akan sama da bayansa salihai ma wanda suka fi ni salihanci suka fi ni takawa amma san jahilai sai suna ta halittar mutane su ce mai kaza mai kaza mai kaza ku kyale su wannan jahilai ne za su je su haɗu da Allah in ci gaba da tambaya ta gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu sai da daddare